أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا ضربت تقرضهم وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد وترى الشمس إذا طلعت تزاوض عن كهبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بكم قالوا ربكم أعلم بكم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون أمرهم بينهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما أعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم هدي بيو وتا رمضان hijira ta dubu da da hudu talatin takwas ya zo daidai da da takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai za mu fassara aya ta goma sha bakwai zuwa aya ta talatin da tara, suratu hudu alaihi salam insha Allah waɗannan ayoyi suna tabbatar mana cewar babu mai tsira a ranar kiyama babu wanda zai tsira a ranar kiyama sai ya tabbatar hujjarsa ta inganta daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukake ya ce afa man kana ala bayyinatin kana ala bayyinatin min rabbi wa yasluhu shahidun min ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون abubuwa biyu suna zama dole mutum ya same su kafin ya tsira a ranar kiyama ka tashi a lahira da aiki sannan kuma aikin naka ya samu hujja daga Allah dole ne saboda wannan ayan Allah subhanahu ta'ala ya ce afaman kana ala bayyinati min rabbih shin wanda ya kasance yana kan wata hujja hujjar da ta samu asali daga Allah mahalikinsa. wanda yake riko da wata hujja da ta inganta daga Allah mahaliccinsa wa yatluhu shahidun minhu sannan kuma wata shaidar na aiki tana bin bayan hujja kaga kana rike da hujja daga Allah subhanahu wataala bayan hujjan da kake riko da ita sannan kuma ga aikin ka yana bin bayan wannan hujja shine Allah madaukaki yace shin wanda yake da wannan siffa yana zama daidai da wanda ba shi da irin wannan siffa wanda ya tashi a kiyama yana riko da hujja daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma sannan baya ga hujjar ga aiki kana riko da hujja ingantacciya daga Allah sannan kuma kana aiki da wannan hujja wannan shi yasa malamai suke cewa dole ne mutum ya kiyaye abubuwa guda biyu din nan tun kafin ya mutu ya tabbata ya yi riko da hujja da ta inganta daga Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah maɗaukaki ba a yaudararsa mu dai a duniya nan muke iya yaudaran kawunan mu ƙi riko da gaskiya da gangan ko mu yi riko da ƙarya da gangan amma ita lahira babu ƙarya gaskiyarka ita ce za ta cece ka a ranar kiyama dole ne mutum ya duba abin da ya riko da shi shin ya inganta daga Allah tabaraka wa ta'ala ko bai inganta ba ka yi kanka hisabi kafin ka mutu sannan idan wannan abin da ka riko da shi hujja ce ingantacciya a samu kuma aiki ya bi bayan hujja ka yi aiki da wannan hujja da ta tabbata daga Allah kana riko da hujja da ta inganta daga Allah madaukaki kuma ka yi aiki da wannan hujja to mutum a ranar kiyama zai tsira Allah ka samu mu tabbata a wannan siffa akwai bayanin da ibn taymiya ya cikin majmu'u fatawa game da wannan aya yana mujallal na goma sha biyar shafi na sittin da biyu malami ya ce wa haza ya ummu jami'a man huwa ala bayyinati min rabbih wannan maganar da Allah yayi bata tsaya kan wani wato sashi na mutane ba wannan magana da Allah ya yayi ta game dukkan wani dan adam ya zama kana riko da hujja daga Allah ka tabbata hujjarka ta inganta daga Allah madaukaki domin a ranar kiyama babu wani da na sani da za ka yi gaban Allah tabaraka wa ta'ala wanda zai yi tasiri ya riga ya baka dama ya baka yawan shekaru ya baka hankali ya baka iya kokarin gano gaskiya kuma ya sauwake maka ita babu abinda Allah madaukaki bai sauwake ma dan adam ba ta wajen gane gaskiya Ibnu taymiya ya ce fal bayyinatu abinda ake nufi da al bayyina al ilmun nafi ilimin da zai amfanar da kai a ranar kiyama wa shahidu shaida kuma da aka faɗa cikin wannan aya wai yatluhu shahidun ne shaida allazi yatluhu al amalu salih kana riƙe da hujja da ta inganta daga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma gashi kana riko da aiki ingantacce to wannan magana da Allah ya yi ba ta shafi wato wani sashi na mutane kawai ba ta game dukkan ‘yan adam saboda haka malamin ya ce wa zalika ya tanawalur rasul wannan magana ta Allah ta shafi annabin Allah ta shafi manzon Allah shi kansa don haka yasa a ranar kiyama manzanni ana musu tambaya manzannin Allah tabaraka wa ta'ala ana musu tambaya don haka wannan magana ta shafi manzannin Allah wa taba ittaba'ahu da wanda ma ya bi manzon Allah shi ma maganar nan ta shafe shi ila yawmil qiyamati har zuwa ranar kiyama fa inna rasula ala bayyina saboda shi manzo ya kasance yana kan wata hujja wato min rabbihi daga wajen mahalicinsa wa muttabi'ihi ala bayyinatin min rabbihi wanda ma yake bin manzo ya tabbata yana riko da wata hujja da ta inganta daga Allah kuma kowannen su Allah madaukaki ya ba da shaida a kansa a cikin alqur'ani misali shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a suratul an'am aya ta 57 a suratul an'am aya ta 57 Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam, qul inni ala bayyinatin min rabbi saboda ya katse mana hankali Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ka gaya musu ni Muhammad ina kan wata hujja hujjan nan ba tawo bace min rabbi daga wajen Allah kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma bai tsira ba kenan a ranar kiyama dole ne kowa ya tabbatar hujjar da ya yi riko da ita tana da inganci daga wajen mahaliccinsa domin a ranan Allah tabaraka wa ta'ala hujjar da yake neman sani kawai ita ce wannan قل إني على بينة من ربي وكذبتم bihi Allah ya ce ka ce musu ya kai Muhammad ni ina kan wata hujja daga wajen Allah mahalicina gashi kun ƙaryata ku wanda a ƙarshe yake cewa ma in ji ma na bihi inna hukmu illa lillah yaqussu al-haqqa wa huwa khairul fasili Allah shine mafi alkhairin mai raba gardama a ranar kiyama kuma babu hujjar da zaka riko da ita ka tsira sai hujjar da shi Allah madaukake inganta ta idan ka dawo ga mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam masu imani a suratu muhammad aya ta goma sha hudu Allah madaukaki ya ce afa kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wa taba'u ahwa'ahum shin wanda ya kasance yana riko da hujja daga wajen wa min rabbih kaga hujjar ta tabbata daga Allah tabaraka wa ta'ala ba hujjar da zaka bayar ta tabbata daga wani malami ba ka ba hujja malam wane ya ce matukar wannan hujjar ba ta dogaro da hadisin manzon Allah ba ta dogaro da ayar alqur'ani wannan hujja da kake bayarwa ta banza ce shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ka gaya musu ni ina kan wata hujja daga wajen Allah na. hujjar da take amfani take tasiri ga dan adam ita ce hujjar da ta zo daga Allah tabaraka wa ta'ala nan Allah madaukaki kaga ya tabbatar shi kansa manzonsa ya yi riko da hujja daga wurinsa mabiyansa fa waɗannan ayoyi na suratu Muhammad afaman kana ala bayyinatin min rabbih wanda ya kasance yana kan wata hujja daga mahaliccinsa ka kwatanta ta da wannan aya da muka karanta ta suratu hud afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun minhu sai ya zama to su guda wanda ya zama yana riko da wata hujja daga wajen Allah mahaliccinsa yana zama daidai kamar zuyyina lahu su'u amalihi kamar wanda aka kawata masa mummunan aikinsa wa taba'u ahwa'ahum sai ya zama suna bin son rayukansu domin da zarar mutum ya bar hujja daga Allah to zaka samu sha'awar riko da abin da ransa ya kawata mar shi yasa ya bar hujja daga Allah tabaraka wa ta'ala don haka duk wata hujjar da zai bayar kame kame ce ka samu na son duk mutumin da ya bar gaskiya to babu shakka hujjarsa ka samu kame kame yake yi kuma mai ke sa mutane su yi watsi da hujja daga Allah shine Allah madaukake ya faɗa mana su yi na lahu su'u amali? duk mutumin da ka ga ya bar riko da hujjar Allah to an ƙawata masa mummunan aikinsa <clears throat> abinda ake nufi mutum ne yana sabon Allah yana sha'awar saƙon Allah don haka bai son a gaya mar wannan abin ba shi da kyau yaya zai yi ya ci gaba da wannan abin mara kyau sai ya yi ta ƙoƙarin ƙaƙalo wato dalilai yanda zai iya kare wannan aikin da yake yi saboda haka yasa Allah ya ce zuyina lahu su'u amali an kawata mar mummunan aikinsa saboda haka yake ta ƙoƙarin ya kare wannan aikin daga wata hujja amma dai hujjar ba daga Allah ba ce wanda shi ne gaskiyar magana duk mutumin da ya bar gaskiya ba zai baka hujja daga Allah tabaraka wa ta'ala ba Allah ka tsare wanda in ka duba suratu Muhammad ya kawo bayanai akan haka saboda ya tabbatar mana irin yanda rayuwar manzon Allah take da irin yanda rayuwar mabiyan manzon Allah take a farkon suratu Muhammad Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa walladina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim ku duba yadda Allah yake siffanta mabiyan manzon Allah waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan kwarai suka yi imani da abin da aka saukar wa annabi Muhammad kaga ka yarda da Allah ka yarda da alqur'ani ka yarda da sunnar manzon Allah wa huwa al-haqqu min rabbihim kuma wannan shine gaskiya sai Allah ya ce daga wajen Allah kaga hujja ta kare ga alkitabu wa sunna da zaran ka ce na yarda da Allah na yarda da duk umarnin manzon Allah to sai Allah ya ce wa huwa al-haqqu kai riko da hujja min rabbihim daga wajen mai iko da masu imani Allah madaukake ya ce ka fara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum nan gaba kuma ba sai yace zalika bi annal ladina kafaru taba'ul batila wa anna ladina amanu taba'ul haqqa min rabbihim wannan ya nuna cewar waɗanda suka bar gaskiya da'iman suna riko ne da abin da ya zama to ƙarya wannan shi yasa Abu Darda'i Abu Darda'i sahabin manzon Allah yace la tahliku ummatun la tahlaku ummatun babu wata al'umma da za ta halaka hatta ya tabi'u a face ka samu son ran su kawai suke bi wa yatruku ma ja'atuhum bihi anbiya'uhum sun yi watsi da abinda da annabawa suka kawo musu min al-bayyinati wal huda ya shafi hujja daga Allah abin ya shafi shari'a daga Allah duk wanda ya bar gaskiya ji Abu daɗi to ƙa'ida ne zaka samu ba shi da hujja ta alqur'ani ba shi da hujja da sunnar manzon Allah saboda wannan shine gaskiyar da Allah maɗaukaki ya saukar wanda ɗan adam zai dogara da ita ya tsira a ranar kiyama wanda a suratu yusuf alaihi salam aya ta takwas, Allah maɗaukaki ya ce kul hadhihi sabili ad'u ila ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani da ni da duk wanda ya bi ni muna kira ne zuwa ga Allah akan basira faman ittaba'ahu yad'u ila Allah ala basiratin wal basira hiya al bayyina me ake nufi da albasira? ana nufin hujja daga Allah tabaraka wa ta'ala wannan yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa man kana mustannan falyastanna biman qad mata idan ma za ka yi koyi da wani ne to ka dubi wanda ya riga ya rasu ka yi koyi da shi fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitna saboda wanda ke da sauran rai <clears throat> ba shi da garanti yana iya lalacewa kafin ya mutu Allah ka tsare mana imani idan ka ce zaka dogara da mai rai kawai to mai rai yana iya lalacewa saboda Allah kaɗai ya san gaba na kowane ɗan adam ula'ika ashabu Muhammad saboda ka sai abdullahi dan mas'ud ya ce in dai kuna so ku yi koyi da wani waɗanda ba za ku ji kunya da su ba a kiyama saboda baka da ilimi saboda baka iya ciro hujja daga alqur'ani ko sunnar manzon Allah za ka yi koyi da wani mutum abdullahi dan mas'ud ya ce to ga sahabban manzon Allah ku rike su sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan mas'ud ya ce kanu khayra hadhihi al-umma sune mafi alkhairin al'umma da Allah ya saukar a duniya gaba ɗaya wanda Allah da kansa ya faɗa wa abarraha kuluban, wa a'maqaha ilman wa a aqallaha takallufan sahabban manzon Allah baka samun jama'ar da suka kai darajar su matukar ba annabawa bane tun daga farkon duniya har ƙarshen ta qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyyi Abdullahi dan Mas'ud ya ce mutane ne fa da Allah ya zaba saboda su zama sahabban annabinsa zaban su Allah yayi saboda su zama sahabbai ga annabinsa wa iqamati dinihi su taimaka ma annabinsa a tsaida addini kaga kenan mutane ne waɗanda suke da daraja kwarai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, fa'arifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi asarihim don haka ku san falalan da Allah ya musu, sannan ku riƙa binsu, ku riƙa kwaikwayon wato halayensu, wata masaku bi mastata'atun min akhlaqihi wa siyarihi. Ku yi riko da abin da za ku iya na halayensu, na tarihinsu, duk wannan magana na Abdullahi dan Mas'ud wanda shi ma sahabi ne. yace fa innahum kanu alal hudal mustaqim saboda sahabban manzon Allah sun kasance akan shiriya madaidaiciya wanda ibnu abdul barri ya kawo shi cikin littafin sa jami'u bayanin ilmi wa fadlihi yana juz'i na biyu shafi na 947 wanda ke nuna maka ba ka tsira a kiyama sai in kana da hujja daga Allah annabin annabin Allah kansa an faɗa mai haka mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam an faɗa musu haka kaga kenan babu abin da ke sa mutum ya tsira a lahira sai fariko da gaskiya gaskiyar da babu kokonto a kanta idan baka santa ba Abdullahi dan Mas'ud ya ce to kai riko da waɗanda sun samu shaidar alqur'ani sun tsira a lahira su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi alqur'ani <clears throat> Allah madaukake ya ce wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahma kafin zuwan alkur'ani kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai littafin da Allah ya ba mu annabi Musa alaihi salam wanda ya zamanto jagora ne rahama ce waɗanda suka yi riko da shi ula'ika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi min al-ahzab waɗanda ko suka kafirce ma alkur'ani waɗanda suka yi watsi da riko da sunnar manzon Allah fannaru maw'iduhu duk wanda ya haka to wuta ce alkawarinsa wanda Allah madaukake yake faɗa kaga saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya taho da ainihin shari'a daga Allah riko da shi kamar riko da shari'ar Allah ne kafircewa manzon Allah kamar kafirce ma sakon Allah ne don haka duk mutumin da ya watsi da hujjar da manzon Allah ya zo da ita makomarsa wuta ne wanda shi yasa malamai suke cewa wannan ayan ta tabbatar da cewar duk wanda ya ƙaryata ko ya ƙibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sauta ne wa man yakfur bihi min al-ahzabi duk wanda ya kafurce wa manzon Allah daga cikin rundunoni idan aka ce rundunoni ana nufin ahlul milal kulliha duk wanda ya riki wani tafarki kowane iri ba yahude ba nasare wanda duk yayi watsi da manzon Allah Allah madaukake ya ce naru mau'iduhu wuta ce alkawarinsa Allah ka tsare mu eh, wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina muku rantsuwa da wanda rayuwar muhammad ke hannunsa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma wala yahudiyyun wala nasrani duk wanda ya samu labarin Allah ya aiko ni shin yana cikin yahudawa ne ko nasara thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi har ya mutu bai yi imani da saƙon da zo da shi ba manzo Allah yake illa kana min ashabin nar face a lahira yana cikin yan wuta duk wanda ya samu labarin bayyanar manzon Allah bai yi imani da shi ba ko makomar sauta ne hadisin yana sahihu muslim yana kitabul iman babu wujubil iman bi risalati nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa dai wanda sako bai isa gare shi ba to yana da uzuri a wajen Allah shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya ce wa man yakfur bihi wanda ya kafirce wa manzon Allah wanda ya kafirce ma alqur'ani to alƙawarin Allah shine wannan mutumin zai shiga wuta to amma sai ya zama an samu kafirin da bai ma san annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ba ba shi da labarin manzon Allah bari ya karyata shi tunda ana iya samu wanda hadisai sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba za a ce zai shiga wuta ba sai an mar darabawa fi arsatil qiyama za a makafirin da bai da labarin musulunci jarabawa a filin hisabi idan ya ci jarabawa ya shiga sahun musulmai idan ya faɗi ya wuce wuta Allah madaukake ce fala taku fi miryatin minhu don haka kada ka zama cikin kokonto kada ka zama cikin shakka game da wannan littafi game da alkur'ani innahu alhaqqu min rabbika lalle gaskiya ne daga wajen Allah ka yake walakin aktharun nas la yu'minun sai dai mafi yawan mutane ba su imani da abin da ya zo cikin alkur'ani wannan ya nuna maka cewar babu addinin da ke da tasiri a wajen Allah sai addinin da ya samu hujja daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wanda kuma <clears throat> ya kirkiro ƙarya fa tunda ana samun mutumin da zai kirkiro ƙarya ya jingina ma Allah saboda ya kare son zuciyarsa da yawa abin da ya raba kawunan musulmai kenan abin da ya hana mutane shiga addinin musulunci ta ƙarerake da ake kirkirowa mai Allah madaukaki ya ce ومن الظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين دم متمن دا يي قريا game da addinin Allah wannan mutum yana cikin bala'i Allah ka tsare Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewar babu wanda hujjarsa za ka tsirar da shi a lahira sai wanda hujjarsa ta tabbata daga wajen Allah to idan kana riko da wani abu sai ya zama ka ba daga Allah bane kana ta kokarin kare wannan abin da kake yi da ƙarya akwai mutanen da ke shirya ƙarya ma su jingina ma Allah Allah ka tare mu mutum ya kirkiro ƙarya ya jingina ma Allah don ya kare son zuciyarsa wanda shine abin da Allah ya faɗa yace to su kuma yana cewa wa man azlamu mimman iftara ala allahi kaziban shin wa yafi zalunci fiye da wanda zai kirkiro ƙarya ya jingina ma Allah waye wanda yafi wannan zalunci bayan shi ya bata saboda ya ja mutane akan ɓata sai ya yi ƙarya ya nuna wa mutane tunda mutane ba su da ilimi sai ya kirkiro ƙarya sai ya jingina ma Allah saboda da shi da waɗannan mutane su tafi akan ɓata. wa ya fi wannan mutumin zalunci a ranar tashin kiyama saboda shi hakkin Allah ma ya zalunta saboda ai mutane ya kamata su bauta wa mahalicinsu shi wannan ya yi ƙarya ya hana mutane su bauta ma Allah kaga ya cuci Allah wa ya fi zalunci fiye da wanda ya cuci Allah mahalikinsa? to sai Allah madaukake ya gaya mana abin da zai faru da su ula'ika yu'rabuna ala rabbihim waɗannan su ma za a bijiro su a gaban Allah a ranar kiyama miyagun malamai nas'alullahi salamata wal afiya za a kawo su gaban Allah a filin hisabi za a tara su a wuri guda ga malaman da suka yi ma Allah ƙarya don su ja mutane akan bata don su hana mutane su bauta ma Allah idan aka tara su a wuri guda wa yaqulul ashhadu masu shaida tukuna za su fara yin magana su waye masu shaida mala'iku suna shaida domin mala'iku suka saukar da alqur'ani ga manzon Allah annabi zai yi shaida annabawan Allah suna shaida saboda su suka isar da sakon Allah da suka karba daga wajen mala'ikun Allah subhanahu ta'ala malamai fa sun karbo wannan hujja da ta zo daga Allah daga wajen malaman da suka gabace su har je aka isa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda su sahabbai su suka karɓo hujja daga wajen manzon Allah to waɗannan su ake kira masu shaida da mala'iku da manzannin Allah da malamai wanda shugabanninsu su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne za su fara magana abinda za su ce ma waɗannan ƙungiyar malamai da suka ɓatar da mutane za su ce haƙula illazi na kazabu ala rabbihim kun ga ƙungiyan can kun ga taron jama'an nan taron jama'an da suka yi ma Allah ƙarya ne su za su fara tsine musu albarka kafin Allah mahaliccinsu ala la'anatullahi ala zalimi da mala'iku da annabawa har zuwa ga shahidai har zuwa ga sahabban manzon Allah za su ce tsinuwar Allah ta tabbata akan azzalimai Allah ka saba ma cikin waɗannan wanda ya zo cikin suratul an'am aya ta 93 wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba wa ya fi zalunci fiye da wanda ya kirkiro ƙarya ya jingina ma Allah ba ƙaramin laifi ba ne in ka duba tafsirin waɗannan ayoyin ka yi wa Allah ƙarya akan addini ba ƙaramin laifi ba ne saboda Allah ya san a shi ya fi kowa sanin abin da yake so a yi na bauta gare shi saboda akwai abin da ya zaɓa a matsayin abauta mishi da shi saboda ka sai turo mala'ika ya turo shi zuwa ga manzo manzo ya turo ya kawo sako gare mu ga abin da nake so ku yi na bauta na ji Allah sai aka samu wani malami ya ce a duk wannan ƙarya ce ga abin da Allah yake kuma nashin ƙarya ne akwai wanda ya fi wannan zalunci shi yasa malaman tafsiri suke magana akan haɗarin yin ƙarya ga Allah hadarin yin ƙarya ga addinin Allah al-Imam Tabari in ka duba tafsirin Jami'ul Bayan da yake fassara waɗannan ayoyi yace faqad dakala fi hadhihi al-aya kullu man kana mukhtaliqan ala Allah kadhiba duk mutumin da zai kirkiro ƙarya ya jingina ma Allah ya shiga wannan aya wa qa'ilan fi zalika zamani wa fi ghairihi yayi zamani da manzon Allah ne yayi zamani bayan tafiyar manzon Allah ne har zuwa tashin kiyama duk wanda zai kirkiro ƙarya ya haɗa ma addini to yana cikin waɗanda za a tsine ma albarka a filin hisabi tun ma ba a yi hisabin ba wanda shi kansa manzon Allah ya faɗi haka akwai hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya min ƙarya da gangan to ya shirya mazauninsa a cikin wuta hadisin yana sahihul bukhari yana babu ismi man kazaba ala nabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin sayyidina ali wanda ya zo a sahihul bukhari sayyidina ali yana cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la takzibu alayya fa innahu man kazaba alayya fal eh, yalijin nara kada ku yi min ƙarya don ku duk wanda ya min ƙarya babu makawa zai shiga wuta hadisin yana littafai da dama wanda ana cewa babu ma hadisin da ya samu riwayar sahabban manzon Allah irin wannan hadisi babu hadisin da ya samu sahabbai da suka ruwaito shi da dama kamar wannan hadisi duk wanda ya yi ma annabi ƙarya manzon Allah ya ce ya kwanda shirin tun bai mutu ba akwai wurin zaman sa a wuta ya kwanda sani shi da aljanna sun yi bankwana ka duba littafin asarimul maslul wanda ibn taymiya ya rubuta akan mutumin da ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncinsa fasarimul maslul ala shatimin rasul yana cewa fa man za'ama annan nabiyya aujaba shay'an lam yujibhu duk wanda ya ce annabi ya wajabta wani abu alhali annabi bai wajabta ba au harrama shay'an ko ya ce annabi ya haramta wani abu wa lam yuharrimhu alhali annabi sallallahu alaihi wasallam bai haramta ba faqad kazaba ala Allah yayi ma Allah ƙarya kama kazzaba alaihi al-awwal sannan kuma yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya saboda aikin manzon Allah shine isar da sakon Allah idan kai wa annabi ƙarya to ƙaryar taka tana haurawa zuwa ga Allah tunda Allah ya gaya mana cewa la yantiqu anil hawa manzon Allah bai wata magana ta son zuciya to da zaran ka ce annabi ya ce to kamar kana cewa Allah ne ya ce saboda manzon Allah bai taɓa faɗin wata magana sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wa zada alaihi bi an sarraha bi anna ar-rasul zalika wa annahu afkal afkal qa'il lam yaqulhu ijtihadan wa istinbatan ya zamanto malami yana yin ƙarya ga manzon Allah don ya da fatawa mutum zai yi wa annabi ƙarya dan ya ba da fatawa manzon Allah ai ya hana kaza sau nawa muke ji irin wannan mutum ya ce ai annabi ya hana ko annabi ya ce kuma wallahi ƙarya ce bai da tabbacin manzon Allah ya faɗa shi ne malami ya ce faman ta'ammadal kadhiba sariha ala Allah fa huwa kal muta'ammad eh, kal muta'ammil li takzibillahi wa aswa'u halan duk mutumin da zai yi ƙarya ga Allah da gangan to wannan yana kamar wanda ya ƙaryata Allah ne da gangan kamar Allah ya ce ku yi kaza sai ya ce ba za a yi ba ya kare ta Allah to haka mutumin da zai yi ƙarya ga Allah ko ya ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa to su waye waɗanda ke iya watsi da hujjar Allah da hujja ta Annabi sallallahu alaihi wa mutane su koma kirkiro ƙarya Allah madaukaki ya gaya mana yace الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون إذا كجا متن ياي تسيه yana faɗa da gaskiyar da ta zo daga Allah to ka tabbata yana cikin wannan siffa da Allah madaukaki ya faɗa alladina yasudduna an sabilillah mutane ne waɗanda suke ta ƙoƙari su hana wasu yamna'una an dinillah suna ƙoƙari su ga cewa sun hana wasu su shiga addinin Allah wa yabguna wajen suna fatan wannan tafarki ya zamanto a karkace ba sa fatan sakon Allah ya iso ga bayinsa ba sa fatan sakon manzon Allah ya isa ga al'ummarsa ya za a yi a samu malamin da bai son sakon Allah ya isa ga bayinsa saboda son zuciya saboda sakon Allah ya saba ma abin da zuciyarsa take so wa hum bil akhirati kafirun hum kafirun sannan kuma sun kafirce da lahira domin mutumin da ya san akwai lahira za a tashi a filin hisabi zai ji tsoron ya ma Allah ƙarya zai ji tsoron ya ƙirƙiro ƙarya ya jingina ma Allah ko kuwa ya hana mutane bin addinin Allah tabaraka wa ta'ala me Allah madaukaki yace ulaika lam yakunu fil ard وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض ولنم miyagun malamai da suke hana mutane su yi riko da addinin Allah da sunnar manzon Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba su gagaran Allah zaka ga suna walwala suna ci gaba da ɓarnar su a doron ƙasa kar ka ɗauka sun gagare Allah la la la ba su gagare shi ba ula'ika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya ba su da wani Allah wanda zai iya kare su ranar da Allah ya kama su a ranar da Allah ya kama su me zai faru yuba'af lahum azabu Allah zai ninka musu azaba saboda mugun malami azaba biyu yake samu يضاعف العذاب عليهم لإضلالهم الغير والاقتداء والاقتداء الأتباع بهم akwai laifuka guda biyu na mugun malami wanda yake samu da farko laifinsa shi kansa ya bar gaskiya na biyu laifinsa wato shi ne ko dai ya batar da wani koko saboda wani yana ganin shi babban malami ne yana kan tafarki da kwarai saboda haka yana koyi da shi sai ya riko da gaskiya sai ya zama wancan yana koyi da bata bai sani ba kaga ya zama jagoran bata baya ga cewar ya bar gaskiya sannan kuma ya jagoranci bata don haka laifin mugun malami ana bashi kashi biyu ne Allah ka tare mu ma kanu yastati'una sam'a bas kasance suna iya jin gaskiya ba wa ma kanu yubsiruna kuma bas kasance suna iya ganin gaskiya ba a tsawon rayuwar da suka samu a duniya ya zama Allah ya baka ilimi ya baka basira ya baka fahimta amma baka yi amfani da shi wajen tabbata akan gaskiya ba sai zama kayi amfani da kyautar da Allah ya ma na ilimi na basira ka batar da bayan Allah Allah ka tare mu ne Allah maɗaukaki ya ce ulaika alladhina na anfusahum wa dhalla anhum ma kanu wadannan sune mutanen da suka yi hasarar rayukansu sau da yawa Allah kan faɗi haka saboda babu asarar da tafi mutumin da ya tashi a lahira ransa ya zama makomarsa wuta ne ba asarar da tafi girma kai kamar kai asarar ranka wa balla anhum ma kanu yaftarun sannan raki da suka dinga kirkirowa don su kawata ma abin da suka yi riko da shi yanzu ya bace babu shi saboda babu hujjar da take tasiri a kiyama sai hujjar da take inganta daga Allah sai zama ka tashi a lahira hujjojin da ka yi riko da su gaba ɗayansu ba a tambaya ma a kansu in ba za ma ka kawo su ba ba ka ma kawo hujjar. kai kanka ka sani cewar babu hujjar da za ta amfani bawa sai hujjar da Allah ne da kansa ya aiko ta saboda haka yasa Allah madaukake ya ce duk ƙaryar da suka dinga yi yanzu ya bace baya iya amfanar da su ne Allah madaukake ya ce gaba la jarama annahum fil akhirati hum la jarama babu makawa bi ma'ana la mahalaka annahum fil akhirati wadannan a ranar lahira niyagun malamai humul aksaruna sune mafi hasara نسأل الله السلامة والعافية من الله مدوك كيف هذا قبل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات للي ودن سكي إيماني دا الله سكي إيماني دا مزان الله صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات كما سنية أيوكا نقري كاغا سنية رقو دا حجة mai inganci daga Allah sannan kuma sun bi bayan hujja da aiki mai kyau baya ga haka fa Allah ya ce wa akhbatu ila rabbihim sun sadu daga Allah mai iko da su ba a ma ce suna bin Allah ba sun ma sadu da wato idan imaninka ya cika idan imaninka ya kai kamala to idan Allah ya umarni baka da zabi duk abin da Allah ya faɗa sai ka bi duk abin da ya tabbata daga manzon Allah zaka bi ko da duniya za ta ƙi shi yasa Allah madaukake ya kawo kalma ta al-ikhbatu al-ikhbatu hiya al-inaba da zaran an ce Allah ya ce ba ka sauraron kowa sai riko da abin da Allah ya faɗa da an ce manzon Allah ya ce ba ka ganin kowa gaban ka sai manzon Allah wannan shi ake nufi da al-ikhbatu wa akhbatu ila rabbihim waɗanda sun sadu da sun sadaukar da kawunansu waɗanda sun karkatar da rayuwarsu ga Allah kawai ba sa jiran kowa sai Allah madaukake ce ulaika ashabul jannati to idan kana son ka san waye yan aljanna to waɗannan su ne hum fiha khaliduna su waɗannan masu dawwama ne a cikin gidan aljanna Allah ka sa mu samu irin waɗannan siffofi Allah ka kyautata wato karshen mu da kuma makomar mu sai Allah madaukaki ya bada misali a nan yace masalul fariqain kal'ama wal sammi wal basiri was sami'a. هل يستويان مثلا أفلا تذكرون مثل الفريقين تو مثال بانغروري بيو دنن da in ka lura bangare da biyu ne ko dai na waɗanda sun yi riko da hujja daga Allah ko bangaren waɗanda sun yi watsi da hujja da ta zo daga Allah wannan ne, dan adam baya wuce bangare biyu dinnan ko dai kana tare da masu riko da abin da Allah ya aiko mu bayinsa ko ko kana cikin waɗanda suka yi watsi da sakon Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukake ce to misalin bangarori biyu waɗanda sun yi riko da hujjar da ta inganta daga Allah da waɗanda suka yi riko da hujjar da bata inganta ba kamar ban wato kamar eh, al'a'ma wal asami wal basiri was sami kamar mutane guda biyu ne shi wannan makaho ne kuma kurma ya zamanto baya baya ji bai gani sai wancan mutumin kuma fa wal basir was sami yana ji yana gani shin ana iya kamanta su ko a ana rayuwar to hal wuya ne masala misalin su yana zama daidai afala ta zakarun shin ba ku tunani akai wanda ya zama yana gani yana ji ba a daidaita shi da wanda bai ji bai gani to haka yake a ranar lahira karka ɗauka idan ka bar riko da gaskiya za ka samu makoma irin ta mutanen kwarai wato daga duniya mutum yake zaɓin makomarsa Allah ka zaɓa mana makoma ta kwarai sai ya ba da babban misali na tarihi gaba ɗayansa na ɗan adam mai Allah madaukaki ya ce wala qadar sallallahu ila qaumihi إني لكم نذير مبين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه الله مدوكك يدوكو لابارن دقا فرقو yaushe ne aka fara saukar da hujja ai ba daga baya ba daga kan annabi Muhammad bane la la la saukar da hujja ya tabbata tun manzo na farko shine annabi Nuhu alaihi salam wato Allah bai yadda mutane su bauta mar ta yanda suka ga dama ba sai yanda shi Allah ya ga dama saboda haka tun farkon duniya Allah yana aiko sako ga yanda nake so abota min saboda haka Allah yace ai to wa laqad arsalna nuhan mun aiko annabi nuhu alaihi salam ila qaumihi zuwa ga jama'arsa mai annabi nuhu alaihi salam yace inni lakum mu mubin ni mai gargadi ne gare ku kuma mai bayani idan aka ce mai bayani wato babu abin da ya rage wanda Allah ke son bayi su yi wanda zan gaya muku shi duk sa'ilin da kaji an ce ma annabi nazirun mubin ana nufin annabin in ya tashi bayani bai rage komi duk abin da Allah ke son bawa ya aikata annabin zai faɗa saboda haka annabi nuhu alaihi salam haka ya faɗa akwai labarin da ya zo daga abdullahi bin abbas yana cewa bu isa nuhu alaihi salam ba da arba'in sana lokacin annabi nuhu ya kai shekara arba'in aka ba shi manzanci wala bisa yad'u qaumahu tis'atin wa khamsina sana annabi nuhu ya zauna shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi yana shekara arba'in aka ba shi manzanci ya shekara ɗari tara da arba'in da hamsin yana wa'azi wa aisha ba da tufan sittin sana bayan an gama ruwan tufan ya shekara sittin sai sai ka haɗa lissafi na umruhu alfan wa hamsina sana ka ya samu shekara yana cewa kamar dubu ne da hamsin shekara dubu ɗaya da hamsin shekarun da gaba ɗaya annabi nuhu alaihi salam ya a rayuwarsa wannan ya zo cikin littafan tafsiri kuma babu tabbas a kansa saboda babu nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka zaka ringa ganin sabani ta wajen riwayoyi na shekarun annabi nuhu alaihi salam kafin a bashi manzanci da shekarun da yayi a bayan ruwan tufana an samu sabani domin babu nassi abin da ya tabbata shine wanda ya zo cikin alqur'ani wanda Allah madaukaki ya faɗa a suratul ankabut aya ta 14 fa labitha fihim alf sanatin illa 50 ama wannan ya zo cikin alqur'ani annabi nuhu alaihi salam ya zauna cikin jama'arsa shekara dubu ba hamsin kaga shekara ɗari tara da hamsin kenan fa labitha fihim da'iyan idan aka ce labitha fihim ya zauna cikin su ana nufin yana wa'azi wanda labarin nan na annabi nuhu alaihi salam wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo yana tabbatar maka abubuwa guda biyu na farko idan kana ganin dadewa a duniya shine dadi to bari a baka misali da labarin waɗanda sun fi kowa dadewa a duniya idan yawan shekaru shike sa a ce mutum ya ji daɗin rayuwar duniya to Allah zai fara da annabi Nuhu alaihi salam idan kana ganin yawan ƙarfi na halitta shine daɗin duniya shi ma Allah ya bada misali da wasu idan kana ganin yawan ilimi na duniya shine daɗin duniya nan ma Allah ya bada misali da wani wato Allah yana baka misali duniyar ba ta daɗi sai ka koma ga Allah tabaraka wa ta'ala ba yawan shekaru ba ba yawan dukiya ba ba yawan ilimi ba ba yawan ƙarfin jiki ba wanda ya bi Allah shine wanda duniya take mar daɗi lahirarsa kuma ta kyau mai annabi nuhu alaihi salam yake cewa Allah ta'budu illa Allah inni akhafu alaikum azab yawmin alim Allah ta'budu illa Allah kada ku bauta ma kowa face Allah wannan shine abin da annabi nuhu alaihi salam yake karantar da mutane Allah ta'budu illa Allah kada ku bauta ma kowa face Allah inni akafu alaikum azaba yawmin alim ni ina muku tsoron azabar wani yini mai radadi duk mutumin da bai bi Allah ba to babu shakka akwai azaba tana jiransa a ranar kiyama ina ji muku tsoron wannan azaban akwai hadisin da ya inganta daga manzon Allah yana cikin sahih bukhari da kuma sahihu muslim akan cewa annabi nuhu alaihi salam awwal rasulin ba'athahu Allah ila ahli al arbi. annabi nuhu alaihi salam shine manzo na farko wanda Allah ya turo ma duniya wanda hadisin yana sahih bukhari yana sahih muslim annabi nuhu alaihi salam shine manzo na farko ba wai annabi ba akwai su annabi adam alaihi salam da annabawa wadanda suka gabace shi amma manzo na farko shine annabi nuhu alaihi salam akwai hadisin abdullahi bin abbas yana sahih bukhari har yanzu wanda yake cewa kana baina adama wa nuhin asharatu qurunin kulluhum ala al-islam manzon Allah yana cewa Abdullah bin Abbas yana bayani game da tarihin Annabi Nuhu alaihi salam yana cewa tsakaninsa da Annabi Adam shekara karni goma ne karni goma ne tsakanin Annabi Nuhu da Annabi Adam alaihi salam wato bayan Annabi Adam sai da aka samu karni goma sannan aka aka turo Annabi Nuhu alaihi salam kulluhum ala islam wanda duka waɗannan karnoni goma da suke tsakanin annabi Nuhu da annabi Adam salam suna kan addinin Islam ne addinin musulunci kuma Ibn Kasir yi magana akan tarihin sa a littafin al wa Nihaya yana mujallar na farko shafi na 237 fa in kana muradu bil karni mi'ata sanatin me ake nufi da karni idan aka ce karni goma ke tsakanin annabi Nuhu da annabi Adam to sai a nemi sanin meye karni karni wanda jama'a suka fi sani inda kasirin minan nas wato shekara dubu ɗaya eh, shekara ɗari ne mi'atu sana idan aka ce karni ana nufin shekara ɗari wanda akasarin mutane sun ɗauki haka to idan aka ce karni goma tsakanin annabi adam da annabi nuhu fa bainahuma alfu sanatin la mahala kaga shekara dubu ɗaya kenan yake tsakanin annabi adam da annabi nuhu sai ibnu kasir yake lakin la yanti an yakuna akthar wannan baya wannan hadisi na Abdullah bin Abbas baya nuna cewar shekara dubu ɗaya din ne bi itibari ma qayyada bihi ibnu Abbas bil Islam saboda Abdullah bin Abbas yace suna kan addinin musulunci tana yiwuwa kad yakunu bainahuma qurunun ukhar mutaakhira tana yiwuwa akwai wasu karnoni da aka samu waɗanda ba sa kan addinin musulunci amma dai Abdullahi bin Abbas yanda bayanin sa ya nuna wato waɗanda ke kan addinin musulunci tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu karni goma ne karni goma wannan bai nuna cewar iyakan tsawon zamanin da ke tsakanin su kenan ba illa dai waɗanda suka yi riko da musulunci daga annabi Adam zuwa annabi Nuhu wato su ne karnoni guda goma akwai hadisin Abu Umama Talbahi yace wani mutum ya taho yace ya Rasulullah anabiyan kana adamu shin annabi adam eh, shin adam annabin Allah ne wani mutum ke tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai manzon Allah ya ce na'am mu'allamun mukallamun annabi adam manzo ne mu'allamun annabi ne wato annabin Allah ne mukallamun sannan kuma annabi ne da Allah ya yi magana da shi saboda waɗanda Allah ya magana da su mutum uku ne annabi adam alaihi salam annabi Musa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to annabin da Allah ya magana da shi shi ake kira mukallaf manzo Allah ya ce Adam annabin Allah ne kuma wanda aka yi magana da shi ne sai mutumin ya ce kan baina huwa baina nuhin nawa shekaru nawa ke tsakanin annabi Nuhu da annabi Adam alaihi salam kada sai ya ce ashru qurun karni goma ne kaga an sake samun hadisi guda biyu kenan ga hadisi Abdullah bin Abbas ga hadisin Abu Umamah al-Bahili Eh, mutumin ce kan bai na nuhin wa ibrahim bayan annabi nuhu alaihi salam sai annabi ibrahim shekara nawa ke tsakaninsu nan ma manzon Allah ya ce ashru qurun karni goma ne hadisin yana silsilatu sahiha yana hadisi na dubu biyu da da da shida sittin takwas wanda shine ibnu ya ce yadullu ala al-hasr fi asharati qurun wannan yana nuna cewar lallai iyakar wato yau tsawon shekaru da ke tsakanin annabi Nuhu da annabi Adam karni goma ne illa dai karnin shin yana matsayin shekara ɗari ɗari sau goma ko mai ma'anan karni a nan to akwai kuma fassaran karni da ake yi da cewar aljilu minan nas maimakon a ce shekara ɗari sai a ce zamani zamani guda shi ne zamanin da aka samu jama'a suka yi yayinsu to ana kiransa aljilu wanda shi yana ɗaukan ma'anar ƙarni guda to idan ana nufin yanayin zamani a wancan lokaci shine ake nufi da ƙarni goma ibnu kasir yace faqad kana aljilu eh, qabla nuhin yu'ammiruna duhura tawila a zamanin da kafin annabi nuhu alaihi salam mutane suna dadewa suna samun tsawon rai saboda haka ba abin mamaki bane ka samu sun fi shekara dubu kafin mutum ya mutu ko shekara dubu biyu ko fin haka fa ala hadha yakunu baina adam wa nuhin ulufun min as-sinin saboda haka babu wanda zai iya tabbatar maka ga yawan shekaru hakikatan da ke tsakanin annabi adam da annabi nuhu alaihi salam saboda wato rashin tabbas game da fassaran karni karni yana iya daukan ma'anar shekara ɗari yana iya daukan ma'anar wato aljilu ah, minan nasi yana iya ɗaukan zamani na mutane saboda haka baka iya auna yawan daɗewar zamani na yanzu da kuma zamani a lokacin annabi nuhu alaihi salam wanda a dunkule annabi nuhu alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi ne lokacin da aka fara bautan gumaka an fara bautan gumaka wa shara'an nasu fi dalala wal kufr mutane sun auka mabata da kafirci fa ba'athahu Allahu rahmatan lil ibadi saboda haka sai Allah ya turo annabi nuhu alaihi salam saboda ya zamanto rahama ga bayi fa kana awwala rasulin bu'isa ila ahli al-ard wanda babu shakka shine manzo na farko me dalilin sa saboda hadisin da ya zo cikin sahih bukhari da muslim riwayar abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani game da tsayuwar hisabi za a tsaya filin hisabi shekara dubu hamsin Allah tabaraka wa ta'ala bai yi hisabi ga bayi ba saboda haka mutane ke ganin ya kamata a nemi ceton manyan bayin Allah waɗanda za su roƙi Allah a yi wa bayi hisabi fa ya tuna adam mutane za su je ga annabi adam alaihi salam fa ya za su ce ya adamu anta abul bashar ya kai annabi adam muna neman wato muna neman ka da ka roƙa mana Allah tabaraka wa ta'ala saboda kana da wata daraja a wajen Allah darajar da kake da ita ita ce kai ne mahaifi ga 'yan adam gaba ɗaya khalaqaka Allahu yadihi Allah ya halicce ka da hannunsa kaga wannan ma daraja ce ta sa Allah ya maka wannan wa nafakha fika min ruhihi kuma Allah da kansa ya busa maka rai wa amara al mala'ikata fasajadu laka Allah yayi umarni ga mala'iku sun yi masu juda. wa askanaka al janna Allah ya zaunar da kai a gidan aljanna waɗannan dalilai ne da suke nuna kana da kima kana da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, ala tashfa'a lana ila rabbika shin baka taimaka ka cece mu ga wajen Allah ba tunda kana da daraja a wajen Allah ka roƙa mana Allah ya yi mana hisabi kowa ya taimako masa ala tara na hannu fihi wa ma balagana baka ganin wahalar da bayi ke ciki annabi adam alaihi salam zai ce rabbi kad gabiba gababan shadidan mai iko da ni Allah madaukaki yau yayi wani fushi mai tsanani lam yagbab qablahu mislahu bai ta fushi irinsa ba wala yaghbabu ba'dahu mislahu kun ba zai sake yin fushi kamar sa ba amma ku kuke ganin kamar ina da kima wurin Allah ni kuma ina ganin ina da laifi in ji annabi Adam alaihi salam nahani an shajara ba kun karanta ba Allah ya hana in ci dan wata bishiya fa asaitu na saba wanda ya saba ma mai umarni gare shi yana da wani kima nafsi nafsi ni ta kaina nake ya kamata ku nemo wani wanda za ku je ku sama wanda ya fi ni wato daraja wanda zai iya ceton ku izhabu ila gairi ku tafi ga wani izhabu ila nuhu ku je ga annabi nuhu alaihi salam kaga ya nuna annabi nuhu yana cikin manyan manzannin Allah waɗanda har ma ana neman ceton su saboda wahalar da ƴan adam suka samu a filin hisabi annabi nuhu alaihi salam yana cikin ulul azmi manyan manzannin Allah tabaraka wa ta'ala fa ya atuna nuha saboda ka sai mutane su je ga annabi nuhu alaihi salam fa yaquluna ya nuhu anta awwalur rusul ila ahli al-ard wanda shine mahallu shahid kai ne manzo na farko zuwa ga mutanen da ke kan doron duniya wa sammaka abdan shakura kuma Allah ya kira ka bawa mai yawan godiya idan Allah da kansa ya maka wannan kirari babu shakka mutum ya tabbata mai bautan Allah wanda ya zo cikin Alƙur'ani Allah subhanahu wataala ya siffanta annabi nuhu alaihi salam da cewa abdan shakuran annabi nuhu bawa ne mai yawaita godiya ga Allah madaukaki wannan dalilin yasa malamai suke cewa wato annabi nuhu alaihi salam shine manzo na farko saboda wannan hadisi da zo cikin sahih bukhari da kuma sahihu muslim hadisin yana da tsawo malamai suna tabbatar da cewar babu wani manzo da ya zo kafin annabi Nuhu alaihi salam wannan dalili yasa Allah ya fara da tarihin annabi Nuhu alaihi salam saboda shine manzo na farko kamar yadda Ibn al-Usaymin ya faɗa cikin Majmu'u Fatawa wa Rasailihi yana mujallad na farko shafi na 317 wa hadha nassun sarihun bi anna Nuhan awwalar rusul annabi Nuhu alaihi salam shine manzo na farko da Allah ya aiko ma duniya me ya faru bayan Allah madaukaki ya aiko shi فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشرا مثلنا وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين فقال الملأ الذين كفروا من قومه sai jama'ar da suka kafurce cikin mutanansa kafirai ke iya bada irin wannan amsa ga manzon ga manzon Allah Annabi Nuhu alaihi salam ya isa ga mutanansa ya isar ga mutanansa wato saukan sakon da Allah madaukake ya bashi sai kafirai suka ce ma naraka illa basharan mislana ya kai duhu ba ma ganin kai kowa ne face mutum kaman mu wa ma nara ba aka illa alladhina hum araziluna ba ma ganin masu binka face makaskantan mu badiyar ra'ayi wato masu saurin karban ra'ayi shine badiyar ra'ayi idan aka ce badiyar ra'ayi ana nufin awwalar ra'ayi masu saurin karban ra'ayi kaga in wato mara zurfin ilimi shine wanda abu zai zo mar fatsam sai ya karba ba tare da yayi tunani ba in ka duba littafin albidayat wa nihaya ibnu kasir a mujallar na farko shafin biyu yana magana game da wannan amsar da mutanen annabi nuhu alaihi salam suka bashi wa ma ka illa li annahu la mani alahum min haqqi wa qawluhum badiyar ra'ayi suka ce ma annabi nuhu alaihi salam ai ba ma ganin ka face mutum kamar mu wato abin da suke nufi ya za a yi wai kai kana mutum mu muna mutane san dan yazo ka zo ka ce mana wai kana da sako daga Allah ai kamata idan za a samu sako daga Allah ya zama wata halitta ce daban za ta zo da sakon idan aka samu wata halitta daban ta zo da sako ya mu ce eh sakon nan lalle daga Allah ne amma kai mutum mu mutane ka ce mana Allah ya aiko ka ta sako sannan dalili na biyu waɗanda suke bin kaɗin ba ma ganin su face makaskanta makaskanta ne ba mutane ba manyan mutane ba ne kwamishina wane minista wane gwamna wane wanda su ne manya ko to ko a zamanin annabi nuhu alaihi salam makaskanta wato waɗanda ba su da gata cikin al'umma marasa galihu waɗannan da ba a ganin suna da kima suke bin annabi nuhu alaihi salam sannan su din ma jahilansu shi yasa suka ce badiyar ra'ayi masu saurin karɓar ra'ayi bi mujarradi ma da'awtahum istajabu laka da zaran ka kira su sai su amsa kawai min gairi nazarin wala rawiya babu tunani babu nazari babu wato hangen abin da zai iya zuwa baya wa hadha allazi zammuhu bihi huwa ainu ma yumdahuna bi sababihi radiyallahu ta'ala anhu ya ibnu kasir yace to kaga irin abin da su mutanen annabi nuhu alaihi salam suka gaya ma annabin Allah ai waɗanda ke bin ka makaskanta ne sannan masu saurin karɓar ra'ayi wannan abin da suka kushe ma annabi nuhu alaihi salam shine abin da shi kuma manzon Allah yake yabawa abin da ake so da kai gaskiya guda ce da zaran ta zo gaskiya ce idan ma ka ce za ka yi tunani sai baɗi za ka karɓa kana ɓata lokaci ne gaskiyar da ta zo ma a yau baɗin ma in ka yi tunanin ita ce dai ba za ka samu wani canji ba saboda haka yasa idan gaskiya ta zo ka karba gaskiya ba ta bukatan tunani kashi biyu saboda rahamar Allah lokacin da Allah madaukake ta turo gaskiya duniya sai zamanto bai sa mata shubuha ba kowa ya gaskiya ya san gaskiya ce in ya kibinta binta to wani dalili ne daban amma zuciya ta riga ta sani don haka yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yabon sayyidina abubakar manzon Allah ya ce ma da autu ahadan ilal islam illa kanat lahu kabwa babu wanda na kira zuwa ga addinin musulunci duk cikin sahabbaina in ji manzon Allah duk sahabbaina babu wanda na kira zuwa ga islam na gayyace shi karbi addinin musulun face ya noke gaira abi bakarin in banda sayyidina abubakar fa innahu lam yatala'sam sayyidina abubakar bai koyi jinkiri ba ya kai abubakar Allah ya aiko ni sako ce an gama ba ni kalmar shahada babu wanda na kira shi zuwa ga musulunci face ya noke in ji manzon Allah sai dai sai na abubakar kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu lam yatala'fam bai koyi jinkiri ba wannan dalilin yasa lokacin da manzon Allah ya rasu ji eh, ibnu kafir a littafin tarihinsa lokacin da sahabbai suka hadu dalilin da ya sa cikin gaggawa aka zaɓi sai abubakar kenan saboda sai abubakar ya samu irin wannan shaida wurin manzon Allah li'anna afdaliyatahu ala alaman adahu zahiratun jaliya inda sahaba radiyallahu ta'ala anhu darajar sayyidina abubakar wajen sahabbai a bayyana take ba a boye ba to suna cewa annabi nuhu alaihi salam wa ma alaina min fadli kuma kai nuhu ma da kake kiran mutane abin musulunci da kai da waɗanda suka bi ka ɗin ba mu ga wata gatar da kuka samu ba ba mu ga wata falalar da kuka samu kuka ɗara mu ba wato su abin da suke tunani idan Allah ya aiko annabi Nuhu alaihi salam to ya kamata a ce annabi Nuhu ya samu wata kyauta daga Allah wanda duk wanda ya ga annabi Nuhu ya san lalle fa yana kusa da Allah da ka ga annabi Nuhu ka gane wannan yana kusa da Allah saboda darajar da ya samu a bashi kuɗi a bashi mukami to sai zama gashi har yanzu ba ma ganin kana da wata kima talaka wanda suke bin ka babu canji ga rayuwarsu ban na zunnu kun kazibi na kai mu dai muna zaton da kai da mabiyan naka duk makareta ne wanda ya zo cikin suratul shu'ara kamar haka aya ta 111 eh, zuwa 15 qalu anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun suna cewa yanzu nuhu kana so mu bi ka gashi makaskantan mutane ne suke binka kala annabi nuhu yace wa ma ilmi bi ma kanu ya'maluna ne sanin makomata game da abin da wani ya aikata idan wani ya bini ni ban iya sanin makomarsa in hisabuhum illa ala wanda ya bini hisabinsa yana ga Allah law tashurun wa ma ana bi taridil mu'minin kuma ni ba zan kori kowa ba in ana illa nadhirun mubin to me annabi nuhu alaihi ya ce musu قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون قال سيدنا النبي نوح عليه السلام يتي يا قوم يا كو جماعة أرأيتكم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي إن كنت على بينة من ربي duba muhimmancin riko da hujjar da ta zo daga Allah annabi nuhu alaihi salam ya ce ya ku ta. ku fayi tunani idan ya kasance ina riko da hujja daga Allah wa atani rahmatan kuma Allah ya min wata kyauta ya bani wata rahama ala yaqinin wa amrul jaliyin ne kyautar da Allah zai ba ma dan adam shine manzanci Allah ya zaɓe ka cikin dubun dubata ya ce yanzu kai manzo na ne kai zan ba mu sako ka kai wa mutane wanda Allah yana zaben ka ba dan yayi ba sai ya shawara da kowa ba sai ya zama ina riko da hujja daga Allah kuma Allah ya min wata kyauta rahama ya bani manzanci wanda kyauta ce mai girma min indihi daga wurinsa fa ummiyat alaikum ya zamanto ku kuma hujjar da nake riko da ita daga Allah ta rikice mu hujja ta rikice muku ba ba ku gamsu da cewar gaskiya bace anulzimukumuha shin zamu tilasta ku mu dai mun tabbata muna riko da hujja daga Allah amma ku hujjar ta rikitar gare ku ba ku gamsu da cewa hujja ce daga Allah ba kaga mu ba za mu iya tilasta ku ba wa antum da na alhali kuna kyamarta kuna kyamar hujjar da muke riko da ita daga Allah tabaraka wa ta'ala kafiyat alaikum falam tahtadu ilaiha ya zamanta hujjar da mu muka rike ta buya gare ku ta rikice gare ku ba ku gamsu akan cewa daga Allah bane wala araftum qadarha don haka ba ku san ma darajanta ba ba kwa ganin kimar wanda Allah ya zaɓe shi ya bashi manzanci bal badartum ila takzibiha wa raddiha sai dai ma kuka gaggauta ƙaryatawa kuka yi martani ga Allah subhanahu wa ta'ala shin za mu tilasta ku naqzibukum bi hawa wa antum laha karihun za mu tilasta ku dole sai kun karɓi wannan sako da muka zo da shi daga Allah wannan ka'ida ce ta addini kamar yadda annabi nuhu alaihi salam ya faɗa wanda ga shine manzo na farko manzo na farko ya ce za mu tilasta wanda bai gamsu da musulunci ba dole sai ya shiga haka Allah madaukake ya faɗa a suratul baqara aya ta 256 la ikraha fid din babu tilastawa ga al'amarin addini me dalili kad tabayyana rushdu min al gaskiya a bayyana take game da ƙarya Mata zahiri ne gaskiya shiriya a bayyana take in kaga mutum ya bi bata da gangan ya ta in kaga mutum ya bi bata to da gangan ya ta saboda Allah madaukaki ya riga yayi bayani Ibn Jarir yana cewa la tukrihu ahadan ala dukhul fi din islam kar ku tilasta kowa akan cewa sai ya shiga addinin musulunci fa innahu bayyinun wadihun jaliyun dalailuhu wa barahiluhu saboda shi musulunci bai buƙatar a tilasta wani ya karɓe shi saboda hujjojinsa a bayyana suke hankali yana kamawa la yahtaju ila an yukraha ahadun ala dukhuli fihi baya buƙatar sai an tilasta wani kafin ya shiga addinin musulunci bal man hadahu Allah lil islam wanda Allah ya rufe shi da samun shiriya wa sharaha sadrahu wa nawwara basiratahu da kala fihi ala bayyina duk mutumin da Allah ya samar wato ya taimaka masa ya shiryar da shi to zai karbi addinin musulunci akan hujja tare da gamsuwa wa man a'ama Allah qalbahu wa khatama ala sam'ihi wa basarihi fala yuhiduhu ad-dukhul fi din mukrahan maqsura wanda ya zamanto Allah ya, ya makantar da zuciyarsa Allah ya toshe jinsa da ganinsa idan ka tilasta shi ma ya shiga addinin musulunci babu riba babu amfani hatta shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a suratu yunus aya ta tara. Allah madaukaki ya gaya masa Ya ce walausha a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an inda mai iko da kai Allah ya ga dama da duk wanda ke kan duniyar nan ya musulunta inda Allah ya ga dama da babu kafiri kowa ka gani musulmi me Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam afa anta tukrihu nasa hatta yakunu mu'minin shin kai Muhammad zaka tilasta mutane har sai sun zama masu imani wama kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah babu wani rai wanda zai iya imani sai da izinin Allah wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la yaqilun Allah yana saka azabarsa akan waɗanda ba su da hankali Allah ka tsare mu me annabi nuhu alaihi salam ya ce musu ya قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم يا كو جماعة ga wani abu da zai nuna muku cewa ni ba ƙarya nake ba la as'alukum alaihi malam ban neman ku ba ni dukiya ban nemi ku biya ni ba kaga dai aiki ne aka kawo mai girma amma kuma aikin Allah da ya turo a yi masa aikin shi zai biya in ajriya illa ala Allah lada na bai zama face ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan ba annabi nuhu alaihi salam kadai ba duk manzannin Allah haka suka yi rayuwarsu hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taɓa neman a biya shi kuɗi saboda isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala ba wannan yasa malamai suke cewa da zaran malami ya yi tsada akan a biya shi kafin ya karantar da al'umma babu shakka ya ɗauki tafarkin da ya saɓa ma manzannin Allah tabaraka wa ta'ala amma babu laifi don an biya mutum a biya ka saboda kana karantar da addinin Allah a baka lada ka karba amma tsadan karka yadda sai an yi tsada da kai za a biya ka kaza kafin ka yi limanci za a biya ka kaza kafin ka yi ladanci za a biya ka kaza kafin ka karantar da alqur'ani ko wani abu wannan ba tsarin musulunci bane in ya illa ala Allah annabi nuhu ya cewa wa ma ana bi qaridil ladina amanu sannan da kuke cewa waɗanda suke bi na makaskanta ne marasa gata to ni dai ba zan kori kowa ba inji annabi nuhu alayhi salam ba wanda zan kore shi innahum mulaqu rabbihim dama addini suna yi don Allah ne kuma za su haɗu da Allah mahaliccin su in sun haɗu da Allah in ibadar da suka yi Allah ya gamsu da ita ya ba su lada idan Allah bai gamsu da ibadar da suka yi ba ya ki ba su lada wannan tsakanin su ne da mahaliccin su don haka ni bani da ikon in kori kowa abinda aka ce in kira mutane zuwa ga addinin Allah walakin ni arakum qauman tajhaduna amma dai a ƙarshe ina ba da ra'ayina a kan cewa ku mutane ne da kuka jahilci abin da ya dace da ku wato kamar yana rarrashin su har yanzu dai bai gaza ba ta wajen wa'azin ina ganin fa kun yi kuskure ina ganin fa kuna tare da wani jahilci ku yi tunani me yace musu a gaba ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم afala tadhakkarun wa ya qauli ya ku jama'ata man yansuruni min Allah waye zai taimaka min daga Allah tabaraka wa ta'ala domin idan annabi Nuhu alaihi salam ya kori wani daga addinin musulunci to fa yayi ma Allah laifi yayi ma Allah laifi saboda ya kori mutane daga addininsa shi yasa yake in tsarattuhum lokacin da Allah ya tashi kama shi wa zai zo ya kare annabi Nuhu daga Allah afala ta zakaru da shin ba ku tunawa me yace gaba wala aqulu lakum inni khaza'inu wala aqulu lakum indi khaza'inu llahi wala a'lamu al-ghayb wala aqulu inni malak ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين ولا أقول لكم إني خزائن الله النبي نوح عليه السلام يتيني بان تبقى يا مكبا ba na ce muku taskokin Allah suna gurina <clears throat> ban ce muku akwai taskokin Allah a wurina ba wala a'lamul gaiba kuma ni ban san gaibi ba ban taba gaya muku na san gaibi ba wala ba bana cewa in ni malakun ni mala'ika ne wala aqulu lil na tasdari a'yunukum waɗannan da idanunku suka raina wato su ne waɗanda suka bi annabi nuhu alaihi salam makaskanta ɗin, masu ƙananan sana'a waɗannan da idanuwanku suka rena su ni ba ni ce musu lan yi utiyahumullahu khairan Allah ba zai ba su alkhairi ba ba zan taɓa faɗin haka ba saboda Allah suka bauta ma Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah ne fi sanin abin da ke cikin rayukansu amma ni zahiri aka ce in yarda da shi don haka duk wanda ya zo gare ni ya ce ya yarda ya karɓi addinin musulunci ni na ɗauka musulmi ne zuciyarsa fa tana ga Allah saboda ka Allah da ya san zuciyarsa shi zai yi mar hisabi a kai amma ni da ban san gaibi ba ban san zuciyar bawa ba in kore shi in ni idan lamina na kenan na zama cikin azalimai, na yi cuta saboda na yi hukunci da abin da bani da iliminsa kaga annabi nuhu alaihi salam shine annabin farko manzo na farko da Allah ya aiko duniya me yake ga mutane taskokin Allah ba sa gurin shi ko ba shi kadai bane babu ɗan adam da ke da riƙon taskokin Allah na rabon arziki babu shi in za ka nemi abu ka nema wurin wa wurin Allah babu mai riƙo da taskar dukiya ta Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai annabi Nuhu ya faɗa yace sannan ko ban san ma gaibin ba wato ban san gaibi ba da a ce na san gaibi eh, da sai in ɗebo dukiyar inda Allah ya ɓoye ai so duka so ne amma son ka yaji ko sai ka ɗebo dukiyar kai ma ka ɗan samu hutu rayuwa wala aqulu inni malakun kun ban ce muku ni mala'ika ne wannan ya zo misalin sa ya zo cikin suratul a'raf aya ta 188 qul la amliku li nafsi naf'an wala barra wannan Allah ke gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ke gaya wa manzonsa ya zama abin da annabi Nuhu ya faɗa haka Allah ke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma ka faɗa Allah ya ce masa qul ya kai Muhammad ka ce musu la amliku li nafsi naf'an wala barra ni kaina ban mallaki amfanin raina ba ban mallaki cutarwa ma raina ba illa ma sha Allah duk abin da kuka ya faru da ni Allah ne ya riga ya tsara Allah ya ce ma annabinsa ya ce wa manzon Allah ka gaya musu matsayinka sai manzon Allah ya faɗa mana gashi muna karantawa ko Allah ya ce masa ka gaya musu ban mallaki komai ba na amfani maraina ban mallaki cutarwa maraina ba saboda haka manzon Allah bai iya kare wani sharri maransa bai iya jawo amfani maransa domin idan ka ce yana iyawa ka ta wannan aya قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله duk abin da kuka ga ya faru da ni alkhairi ko sharri to haka Allah ya tsara ban iya mallakan jawo makaina alfani ba ban iya kuma kare makaina wani sharri ba abinda duk ya faru da ni Allah ne ya nufi Allah ya ce ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu har yanzu walau kuntu a'lamul ghaiba da na kasance ina sanin gaibi lastaksartu min alkhairi da na yawaita ma kaina alkhairi saboda in ka san gaibi zaka san wurin da Allah ya aje kuɗi wurin da Allah ya aje ruwan sama wurin da Allah ya aje kyautan rayuka kenan kyautan 'ya'ya, da sauransu ko kaga sai ka dinga ɗebowa kana ba ma kanka wa ma masani yasu kuma idan na da na san gaibi ai ba wata cuta da za ta same ni saboda ka san kafofin da sharri ke fitowa sai ka tattoshe saboda kar sharrin ya iso gare ka Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce musu mene in ana illa nazirun wa bashirun liqaumin yu'minu ni ba kowa ne face mai gargadi kuma mai albishir ga waɗanda suka yi imani da Allah suka bi cikin. yanda Allah ya faɗa game da annabi Nuhu alaihi salam haka ya faɗa game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ba ma haka ba Allah ya yi mana abin da ake cewa gaba ɗaya a suratul namli aya ta 65 yace qul ya alamu man fis samawati wal ardi al ghaiba duk wanda ke sammai da duk wanda ke kasa babu wanda ya san gaibi sai Allah Allah yace ka faɗa musu wannan kaga don haka babu ma batun a jingina gaibi ga wani halitta ta Allah tabaraka wa ta'ala akwai abinda ake malamai suke cewa gaibi yana zama kashi biyu wannan ya zo cikin sharh al wasitiyya na ibn al-usaymin na shafi na 158 idan aka ce gaibi ma kana ga'iban shine abin da dan adam bai iya ganin sa idan baka ganin abu gaibi ne amma gaibi yana zama an nisbi yani amrun nisbi tana yiwuwa a da ba a iya ganin abu amma a yanzu ana iya ganin sa tana iya yiwuwa haka saboda haka gaibi yana zama kashi biyu akwai gaibin da wato ana iya saninsa a bayan wani lokaci akwai gaibin da baka sani shi yanzu amma gaba za ka iya sani amma idan aka ce algaibul mutlaq masanin ɓoye ba a jingina shi ga wata halittar Allah haza khasun billahi tabaraka wa ta'ala idan aka ce masanin gaibi to Allah ne amma idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba sanin gaibi wannan yana faruwa saboda Allah kan sanar da manzanninsa yakan ba su ilimin gaibi saboda wata manufa ta isar da saƙon Allah saboda haka zaka ga manzon Allah kan yi bayanin al'amari wanda mutane da ke zo na gudun ba sa sani amma wannan bai ba da damar a ce ya san gaibi ba an sanar da shi ilimin gaibi saboda halin da ya shiga saboda halin da yake ciki na isar da sakon Allah tabaraka ta'ala. kamar malamai sukan ba da misali a zamanin da a zamanin da mutane ba su iya ganin kwayoyin cututtuka amma a yanzu saboda akwai na'ura daban-daban waɗanda suke ƙara girman halittu saboda haka idan kai amfani da irin waɗannan na'ura sai ka ga ga ƙwayoyin cuta nan daban-daban har ma kowanne da sunansa to wanda likita idan yana amfani da wannan sai a ce ya san gaibi amma wani irin gaibi gaibi ne nisbi saboda amfani da ya da wannan na'ura ya san shi saboda haka akwai gaibin da mutum yana iya sani ba ma annabawa kawai ba amma gaibi gaba ɗayansa a ce masanin gaibi to Allah ne saboda Allah shi ya san duk wani abu da ke ɓoye me suka ce ma annabi nuhu alaihi salam قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا سكت يا نوح يا كي نوح قد جادلتنا حقيقة كاي قردما كاي موسيا كاي جايا دمو فأكثر تجدالنا كما كاي ويتونا جايا دمو ai babu wanda ya dade yana wa'azi kamar annabi Nuhu alaihi salam shekara 950 ana abu guda sallallahu alaihi wasallam fa'atina bi ma ta'iduna ka zo mana da abin da kai mana alkawari kawai kaga kowa sai ya huta a dade ana abu guda kawo abin da kai mana alkawari na azaba in kunta mina sadiqina in dai ka zan cikin masu gaskiya kaga a kawo ƙarshen wannan abin kawai ne annabi nuhu ya ce musu qala inna ma yatikum bihi allah وما أنتم بمعجزين قال النبي نوح عليه السلام يتي إنما يأتيكم به الله إن شاء وننتم ما بأيكينا بني kaga ya bane su kawo mana azaban sai ce zuwan azaban ma ba aiki na bane na Allah ne ya dai tabbatar min zai muku azaba amma kuma bani da tabbas ma azabar yana iya yin ta saboda in sha in ya ga dama ne yana iya gafarta muku amma antum bi mu'jizina amma dai ku sani ba ku gagaran Allah in dai ba ku yi imani ba dan Allah bai canza sa. ba za ku gagari Allah ba amma cewar yaushe azaba za ta zo ban sani ba wannan kuma na Allah ne ولا ينفعكم نصحي ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون ولا ينفعكم نصحي نصيحة دنيك مكو تكا بذاك أنفانيكو با إن أردت أن أنصح لكم كودا ناي نفي يمكو نصيحة إن إن كان الله يريد أن يغويكم يعني يضلكم إذا الله يا نفي يبتد دكو nasiha da tun da nake muku ba za ta yi amfani ba huwa rabbukum Allah din shine dai mai iko za ku koma ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukaki yace an yaqulu naftara yaqulu naftara قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون أم يقولون افترقوا cewa suke ya kirkiro qul in iftaraituhu kace idan kirkiro shi nayi fa alayya ijrami laifina yana wa ana bari bari'un mimma tujrimuna kuma na barranta daga abin da ku kuke aikatawa na laifuka um, na ce za mu kai aya eh, talatin da tara amma kuma lokaci ya daɗa kure mana sai a yi hakuri haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kurakurai Allah ya ba mu ladan da ake samu cikin wannan wata mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya samu ga karshen sa cikin masu dace da rahamar Allah tabaraka wa ta'ala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين. اللهم متعنا بأسمائنا آمين. وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك